الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تاج تبت يا الله صلاة يسيتي بعامين شوي يلو تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم جاتي هذا كراتين لتافيا عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mai ga risalatun ilalil qasim na ko من هو أؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا معيد لأحد عن القدر المحدود ولا ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور هو أؤمن ما إيمان جي بأن الله كده حقيقة تويتي فعال لما يريد تويتي جنوان لدامينا ولا يكون شيء ما جفاروا إلا بإرادته سيدة إقبائن تويتي إليودو إغوني ko eke ku gidi ulautuya igidi a etu ulautuya e, ebuti eyushi zanu dewo zanu ngadi omo zanu olu mulki ala mulki agobe zanne batan na ji adde na ji faruwa ga sokwaɓe kana ya wala ya kuruju shay'un an ciki e madabo na gatiya daga a da gidan so yace ko bai bambaye so yace na walaita shay'un fil alam eh madaiju ya kuruju na gatiya an takdiri azu kadara yace yace na a'a inna kula shi khalaqnahu bi qadra kika dole jari to bi qadra walla yasduru ya wuce ma bi faruwa illa an tadbirihi sai da tadbiri ya ci wala mahida da kuma wala mahida li ahadin an alqadar idza fanke qadara lugawa annabi ga ma asabaka lam yakun yukti aka ina na wani su sagawa wa ba wa ma wa ma ko وما أخطأك لم يكن lam yakun li usibaka ene ma jewo en ko ene ma liyo ba na ce cika gan wa dewa ya wala ya tajawuzu ma khutta lahu e za ma fanke kwa ga gogan ye na khutta lawa kai fi lawul mafsir ba lawul ma ko ale bayani te kadara isan da ci ga yani ko shi kenan amma ibo ne za iman ji da kadara ene mutu ci ga kaba za na ga wajiyo ene mace ci ka ba na wajiya na wuce lawo ga za a ji kiyayen za a ji al'aqzu bil asbab ya hmm? eh? ya ki al'aqzu bil asbab hmm eh ẹ̀pá náà gàá jíu náà gò Bani alafu bila asbab ko zagu su sababi ko sun gobe kadara ko waje yanzu ciwo su da wawo da lokin kashi ba duwa na bata ku gobe kadara yabo za mu cike shin gaskiya zai na yayi ma ni kadara na wa jiyan na jaya mu ko yi ne wu good اعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله كو جاو من قال واعتقلوا لي بعقيده الايمان يزل إيمان جي bi kulli ma akhbara bi an-nabi yanzuru na annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari mimma yakunu ba'da al-maut ya na jadi faruwa zuma ya jeli wani fa uminu bi fitnati al-qabri miji imani bi fitnati al-qabri wa na'imihi maji imani bi ni maji al-qabri wa bi adati al-arwahi ila al-ajsadi mace ji imani ga ga rai shi lajaje ba da dana kai zawanjo tadunu minhum shamsu Eh, igiri ga jiki ga nga ba za je fa alkiyami wa tunsabul mawazinu wa tunsabul mawazinu amma ga tsun wallabi ko wa tuzanu biha malul ibad amma ga tsun walade tuna wujije lona ko faman sakulat mawazinuhu zana tsun ga lukina fa ulaika humul muflihun zawon ci ga zai jade rabono wa man khaffat mawazinuhu sana matun wulu kyanan fa'ula'ika lazina khasiru anfusahum za wanci ya zai ji a sala ya ci taca fi jahannama khalidun amma dai ne jahannama wadan da biyan nan wani watun sharu dawawilu a magalita ti gashe ba fa'akizun kitabahu biya minihi zan da cagoli ta fi ruhi wa kitaba kitabahu bi shimali sanin ci magoli ta shi ga gani bai igwayen gwafin ta alkiyami gaskiya kashi mun ji gaskiya eh ngai ga al'imanu biwat biliyomil akhir ko ɗazla imanu ji bakiyan eh efo ƙarshe foyin alkiyami ki dalili ya ga mai gaskiya hmm. ya zaga su abu da rai zuma dalilu ki dalili ga ya zaga su sako rayu wajen haya jare bani bani qissa ya bani isra'il ba su kuma latin da gan kaku na bani isra'il ga nan musa gan qissa bani isra'il wasu lan numina naka hatta nar Allah jara ya ji mani bi waya sai ga lissa koyo ko fa san khazat kum sa'ikatu wa antum tanzuru thumma kum min ba'di mawtikum ko banu isra'ila shigan aya ji man aya aya ji man bi nan musa ga na sa ga lissa koyo ko ibi eh sa'iqata an kasku sa'ikatu ngole a ta su a ta su da a ta su da sokoje to suma ba na hmm. ko ci ben ne ki min ba ji motiku a sha sai ka tu wuce wuzu wuzu ko ya hatu dalun sokoje ya ne ki ko kissa ka aukan lazi marra ala kariyatin wa ya khawiyatun ala wuri za na goye jigan kawai wuce maza ndo da ah. ba nan wa biya do jiga ya sa kwa da za ne da rayin ya zi Allah ba da mawuciya fa mata wallahi ya ta yi sa kwa ta wuce ya shi tun suma ba su su kuji don rayi a kam labis ya foki wajen ka labis tu yau man abu ba da yau ga wuji ni kuma sashi ya fuwani wale gan alamu ya gane kiyami na ko kisayen man ba su na markadi na zai na kin zuma ba na ileci na bu a zama wa da rabani gan na alikawar yau ce ciwon sadakar musulun ta ce man a gaskiya ta ko ko ba ni allah subhanahu wa ta'ala ko ba na Allah subhanahu wa ta'ala la kisayin annabi Ibrahim alayhi salam no ga rabi ali ne kai fatu il mota sa kullahu mi ke wai dai rai dana ka lam min ga waji mana kala bala ga waji mani walakin li yasma inna kalbi ko da ko ci ga un le lugi funi la la ga di bate ko summa nan ya ti na ka saya wucu ya adabi ko ne bate lawo ga sha so ko dai rai ko annabi sa wa tu il mota ma bi zini to ko ga yiwuwa mutuwa la kulli shay kadir wa yabago min akhlaqna da shi gabo jali sai wa fiya li duku shi ga imalai ja badalo wa min anuku ji wa shi ga mai yake lai da shi taratan ukra ko ko so wale ga alkiyami dai kiyo ne gaskiya to adi ashratu sa'a ya ashratu sa'a ya to alamar shi alkiyami ki shi alamar shi alkiyami Allah na biya naki alama alkiyami ne ibn ali sa sallam ga bu istu wa sa'atu ka hataini ne, an wani akimitu ga alkiyami ni ko good mini wai kiwo etulugu etulugu in ishikakul kamar اقتربت الساعة وانشق القمر من علامة الكيان وكيبه fitina fitina tulu nuki anabi ga wa fitace sahabe jo anabi ga fadi aminatin li ummati sahabe miji aminta ya aluma mi amma ga da ina ji aluma mi alkol ne wanda mi inú bọ̀bẹ̀ súnkú kìtàlù rúùmù agurúùmù yìí agurúùmù tí yìí na máa di faruwa ni annabi sallallahu alaihi wasallam a ga annabi ayyul madina ta yi tuftau awwala kin ji kakan yo alqistantiniya am romiya qistantiniya kashi romiya annabi ga madinatu hirakl tuftahu awwala ke hirakl ga kan yo walakinnakum tastajilun a ya daji kiyo ya laga ya ji ina alama ya alkiyano kasratun nisa ina ji alado ku ko killatun rijal ba gi aga ji kimo aga do kuma ba to da mina alama ya kibo alama alkiyano fushu zina zinulubu jikiyo eh ulubu shaba alqatl ẹzà wu nga mọ̀ láà níbi gá àlàhárùjù wọ́n dẹ́mi ní àlàmà àlìkíyà mi biki làhájà gá níbi tí diga òde àníbi gá àlùkọ́tìlù lùkọ́tìlù ẹzà wù láyé dèrè lùkọ́tìlù fi mọ̀ kàtàlà kàná wù lànà ìjẹ́ ní òtún wù lànà wọ́n lẹ́nu fi mọ̀ kùtìlà kàná máa wù náà ìjẹ́ ní láti bí kí náà àti mọ̀ wù náà bá tẹ́lẹ̀ dẹ́mi ní àlàmà àlìkíyà mi. e ko suna gumbe ta tarihi shi wanda mini mina alama alkiyami e buna nabi sallallahu alaihi wasallam ga la ku musaku a ji tashin kiyama hatta tuqatilu qauman sai a gun jama'an da ci na sigara layuni e ya e, muska da muska da gidaje wani li aluhum sha'ar e dama yana juna da gidan kiwo e dama eyi eyi ku be dawo ko ji gana ko mini alama alkiyame ba su kuma kibe fushuwul kalam zandura da mayaka ka mini alama alkiyame imaratu sufaha yi masalata wani sun yi tishin yake wawa shi nga a tabi lashe jo mini alama shi ya alkiyame ba kibe kasratul mal yawa ga gagan yawa ga gagan yawa ga gagan da lebu na wafe lato waya zanwaci e zafe zabe to we wa zanin wala sadaka ne wadiya ko ji gane ku ta so wato alamari da basaramu yake jo eh ya shiratu sa'a daidai gan ji zugu mina alama alkiyano kasratu shirat walisu ya da ku na mina alama alkiyano hadisi da wai lawuci wani duya ul'amana Allah amana gi ta wani hannubi gani za duya ci lamana ta ga amana ta ce fanta zuri safe ka alkiyami ina alama alkiyami gan ji zugu kuruji dabatul ardi ko dabba da ce ya a akhrijna lahum dabbatan lil nemo wani dabba wanda sai ga da annan nasa kide yi kanu bi na layu sinu a dajjal alamu ya kiyo ya juju ga majuji ko nuzul ya annabi isa alama alkiyami yo almadi eh? alama alkiyami yo ko da sauransu bata alama alkiyami da wani bai tulu shams min magribiya igidu lula ba na waje kinan ba na wani ruwanon yana bata ikijo alama jiyan alkiyami ko ji gane ko a mayanu gwani ki wabe na suku ebo na ga ya alama alkiyami na wuce lawu ga ya wuce ajiye da biya wujiyan bata ne ya alama alkiyami na ga iya da biya ala ne ya tutu alama alikiya ne umaje da ya musulmi ya lade nasara ta ce rumo bai farisa alama alikiya ne umaje kiyayen umajiyan da ya sai gogo ibo bada zamu ce la fahimta boji ga daga ga yana ya alama alikiya ne ismin ya wuce su mafi da a a kun ji dole a ko ji fahimta ne ga binin to now eh zaɓe ke fona wa suna ko sai za ɗin funin wasu na sai ko ya zama ke ɗe da na wasu na sai ko ko wa ma na sun ma za ta tudu gade za ni ɗena ji ma tadri ma ya yi ardi ta wuri da na waji adali kina ko so the issue now is nga yi sɔkò ka ŋun ilimi yɛ ni bo nibo ɛdá ɔgbɛ ŋun gaa tu kulu nɔfisi zan kɛ tuma tura ndo ka tutula da wadani kulu maa lɛ afa zan do ka jɛn jeli wɛb ka o jɔ bi ka su jɛlaani wali ka tiga kɛ sɛ ti buji inna ka ma yi tun wa gaa tu wɛ n'o mɛ tuna to ma gaa tu ma afa yi mi ta fa umul khali ko ma jɛ an na ali bɛ kyɛnɛ min ka mi kali kul n'o li ajeli dole dɔnna yi nɔnɔ ko a sɛ zaaji shiri. ya kiyo ya alkiyami to ga ji shiro imani tawhidi da tukirce zai da dinuwa wata zawadu fa yana khaira zadi ataqwa walitanzu nafsu ma qaddamat li gadin wa taqullah yanzu tilaki ulalu alkiyami shi shido sai ba ga ji shiro ya kiyo ya alkiyami anabi ga asiru zikira hadimin zafi. sai dokun da fifaye ne ne mabakarawi ne ke wuce da almaut ajali ko sai bago da ji shirya kiyo alkiyami now man ce ji bayanin gato mini a ki dai a lusunnati wal jama'a ji ga da zuma ya je le wani rula imani jiruyi fa umil bi fitnati al qabri wa na'imi yaji imani da fitina ya kabari wa na'imi da ni mu yi takira wa mana rada an zikiri ni ga pipami ni ga fanke lugwa ne. fa inna lahu ma'ishatan eh lau mai uya don ka zane wa da kiyo wa da rayuwa fitiki ko wana shirhu yawmal mace? a'a mai manu ce fa al ne. yabonci rayuwa fificin na aju fasara ga azaba kamar da mini wo sai ki ga wannan nuzi qannahu ko min al'azab al'adna ko dun al'azab al'akbar ya la azaba tangi ya ci ka a azaban ci ko ne Allah azaba ci tangi da gwalo ni ka ne azaban ci ko ne wani ga azaba ci tangi ki ga ci azaba ko sai ci ga annaru yura duna ala ya guduwan wa shi ya ɗaya ga sai lahiyar tula yi da zozo to yau ta kuma sa fana magaji tashin kiyama na suka ga arikilu ala firawuna a ce da lazar ɗaya eh, na ne lahiyar guduwan wa shi yadda ne babo a zabayan kabaro gama la nabi sa sallam wa mi ke bi aza daga azabul qabr gama la nabi sa sallam ga innahuma la yu'azzabani ko da ni zile wa ma yu'azzabani fi me fi kabirin amma ahadu ma fa kana la yastatir min al-birr wa amal arka ne shi bayin nafi bin namima ya bugu a ne ga zagu ba ne ya ji azaba kabaro zaini ga zayin zaini magaji bori wanda gwaja annabi ga amatu azabil qabri min al-bawli general azaba ya kabare ne jube ne kiyo boriji hmm. ya bugu azaba kabari gaskiya ni ma kabari gaskiya a ni zaga kabaro mun rabu ka zai so ya wayo man na biyu ka ziya na biyu wayo ma dinu ka kiya diniya wayo ko ji gane ko wale gan na bayinu ya zula imanu jibuyi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبإعادة arwahi ila lajisari e zama nke yi ma ni ujibe ga rayi zawa hangi rayi shi a gula ya ce ba biyagu babu biyagu na kakbacho a gaza yi na kifo ya bi man ba su na min markaji na ni na yaki da ba na nileji na go azama wa ma ramanu wasu na kalmursalin yau mai hukumun nasu lirabbil alamin ya fi na zan yi ga hannakiya ya suna jihalita bata nan ko ebogo mai gaskiya zai manu jibu ta dunu mini humu sham efu alkiya mi wuce mai girga su ba wato sabul mawazinu a magatun walabe wato zanubiya malul ibad ya fiye wujijima agula jikiyo agudatuwa faman sakulat mawazinu fa ulaika humul muflihun zane tuwa ga lukina zane ga zai ja da rabona wa man khaffat mawazinu zane ji matuwa lukiyana fa ulaika lazina khasiru anfusahum zane ga zai ja ajin asara yake tata fi jahannama khalidun amma da jahannama da gaggen nan Allah kiyaye mu wale ga cingan nan ba ni tuwayi gaskiya alibi ya kalimata ne khafifata ne alal lisan ko saqilatani fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim kalima guba dabo ufajin taro kuma lubi sunwo ya tura mani ma wade bayu ga subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim ani diga yu uta bi rajul samin zalwa ta gbaka ka kai agula ta sunwo fari kiyami la yazulu inda allahi janaha ba'uda wa lubi ku gwa faye maja kuyo ta ẹgbẹ́gbẹ́ tó láyé da àti ẹ̀yìn gbẹ̀gàn náà ẹtun wuru tó ẹtun dédé agúlájọ tó wọ́n nga máa ládàgẹ́ ìṣó ẹ̀zà àdà ló fi kíríkì ẹ́ ẹ̀zà àbẹ́gẹ́ ẹtun dédé jí kí ọ. alùgbọ́ náà ẹnì gẹ̀gẹ́ náà tó kù kí ọ kí mìsáàlì yẹn tún kíríkì kí ṣi tún lé jọ. sallah jiun da mini ya cirke ke bane to jiga mu salata ya sallah ku yi kini kiyo azun fiyon da mini ya cirke ke bane to jiga ya ladina wani ya jai madina ku ci ba ala yakumu siyamu azun laji wa digita ce mu mini ya fi cirke bane kiyo haji jiun da mini ya cirke ke da to jiga wani lalin nasu yujil baiti to ci haji laji wa digita ce sahiyo mani sasa ilai sabila ko a yi yi sa sallam gan man alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna, haji ne za ju maji ne wa daga banza sai aljanna kibiyo qiyamul layli unda mini yatu yakibo unda mini yatu kirkyo wa min al-layli fata jadbi na fila sallaka sai ba zaka rabu kama kama mamuda kubi layla illa qalila kibiyo sadaka ji unda mini yatu kirkyo ebe na nabi sallallahu alaihi wasallam ga aliyadul ya e la sadaka ya zanin khairu min aliyadul sufla wanda alaka da ya gwane gwanin kido masallaci lo e masallaci uluji ba da unda bi da ya tuki mo ya ko ala duluk ya ga milanwe ala maymullah bil khatalo wa fi wa yarfa bi daraja daraja tuna ko izagudan al-makari ya zauna a lujuje ko wanci zaru salati wa kasar sulkuta ilil masajidi da ya da zuno masallaci dokui wanci zaru ba da sad da ya zuru ka sanna zuma ya sanna da kilo tasbihi ji kun da ya fi kirki ko suwan labi abin suwan layi lazim kibo eh sallan gawa sallan gani a salatu ala nabi ko yanzu jiya salatu ya nabi wanda mili ya kirki da bada tsaji ya allazi na amanu sallu alaihi wasallimu taslima bale misali dai shi na kacha wanda kun sarari no ne yanzu ya kirki le zamu ne tun da lugwa ko ta na so babu idan wa sharu dawawinu ko wa sharu dawawinu litafi shi ma ruga shi ba zan da shago littafi biya mini zan ci mago littafi bi shi mali fa ki zun ke ta ba wo biya mini yi a da zai da shago littafi ko gwa alwari nan wa ki zun ke ta ba wo bi shi mali da ma da na go littafi abi sai gwagwa ta yi na sai ga ka ji babun nan wal ilmu inda Allah ba ne ga ji daidai nan sai ci ala duya ba ne ga cin bici nan sai ci fabi sai ci jiya fe wuya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk